to fa ala hada bisa ga wannan ne jami'ul awalimi dukkan alam da baki da ta wal afalaku da falakoka wa samawati wal arlina da zummai bakwai da kasai bakwai kulikat an halitto su ne min nuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga hankan annabi aka fa ala yawma alaihi salatu wa salamu jibril akwai wani rana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tambaye jibril yace kan marra alaika min zamani shin zamanona daban-daban guda nawa ne suka wuce suka wuce mata zamani daban-daban ne suka wuce mata kala jibril sai jibril sai jibril ne shi kai la ba fa ne ba amma biye ne a takaice annawara alhijabi rabi'i wannan hijabi na hudu bayan hijabi na hudun na kaukaba akwai wani tauraruwa yadda nuhu fi kulle saba'in na cikin dukkan shekara dubu saba'in za ta fito so daya amma wata karfi ga shi dai na tuna kai na dai tuna ana wucewa shi dara ya fito ala arba ni a wa isna wa saba'i na marra ta fito a cikin daban-daban daban ta fito so dubu so dubu saba'in da ɗari biyu da ɗari biyu da arba'in da biyu da arba'in da biyu ta fito haka da ukan na biyu sallallahu alaihi wasallam da kira Allah da abinci Allah sai mai ciye da ajira da tsada da kusa ya ce ma jibirilu zalikal kaukabu ga wannan tauraruwan ka san ta yace a zalikal kaukabu ka san wannan tauraruwan yake ban san ta ba sai ya yace anani ne wannan tauraruwan fahimi bari wahala idan rasulullah sallallahu alaihi a kadama min jibril shin annabi ya riga jibrilu ne amsa ya riga shi domin a can baya yana nuna mana jibrilu ko min allahi annabi min allah ne to shi jibrilu min allah ne ya fito min allah amsa a to kaga dai annabi muhammadu allah sarki sallallahu alaihi wasallam Yes.

Allah ka ba mu lafiya ba mu zaman lafiya lafiya kariya mu Amin ya Allah amin amin zai kawo tashin hankali amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا مولانا آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين amin آمين يا مولانا آمين آمين آمين